بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إن شاء الله تعالى إذا قد جزئية تشي من لتافيا الحق المبين في أحاديث الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم يا أبو مصطفى محمد الكبير بن عبد الله بن عبد الله القنوي من يتشي مكانتا نيغا مصباح الدين الإسلامي شزاري ونه da funai gaci kaji sabon gari zariya wani hakika mini littafin hadisi na ji manji ta yagi makanta bajina. littafin na da mini na tsoci na albarka na ba ta ce jama'ai nigeria ce jauna su ku gogon da alkhairi ga anakin babu ne ba yi tiyan babun fi tarimi ukukil walidain babu ne ba zai tiya hakiya dabin ne bona al'ukuk ugayi isa'atu ilal walidaini wajen da diolo ba dabin ne albiru cikiyo al'ihsan ilal walidain al'isan ilal walidain Iji fahimta ko? عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه رواه البخاري ومسلم daga ba abdullahi ga ya amro so cube bai wuya zagu ba ba ungan uga nabi sallallahu alaihi wasallam ga inna min akbaril kaba'ir min tule fi na shi gota gana alkabiratu wai mufrad alkaba'iru wai jamu to alkabiratu ga ito fi wuce kwajo ili fahimta ku ya to kici je ga kaba'iru ga ya tuna haddi ya bai tiwo wani ke ci dana ke gefe nan dole ya yi bi haddi ko abu zame tiwo ko a ga yi mu je sokwai ladi tabbata ya zai gai jiwuna ito kaba'iru shiga da wani ko a gaza ya ji na ɗayan lotu ka zana alwa aljanna ken nun ga laye da kulul janna na mamuna mai ugwa ka na mimanci kabira tuyo ya tuna ya fimci kuyo ko a gaza ya ji na ga alwa na ke arzikin kun gije gina wale na su gaza na ga alwa na ko ne tun lura a gaza ga alwa na ko wa alwa aljanna ko ya wuce su ko ko la'anar su ko ta tiwo na ko alawa ji haddi na etu na jiga yi ga ta ba yi no so ga irin jijin na jidan sifan na ba na so annabi sallallahu alaihi wasallam ga mini tun etlefin ci kwajo na gwata gana na gwata gana ga yi an yal ana rajul walidaihi e zabagi amma ga yi zabagi wato ginza wato zanzagi lare ibn gwakwanan si qur'anu yin adi su je zaba giga shirya ju gana bayan amma tun za gida gada ruwa bai fasara ji shi musamman wani zagi waje waje wa zuwa ga ba gisa tuyo amma daga na yagiyan